Tarihi ta biyu Sura ashirin da takwas Ahaz sarkin Yahuda Ahaz yana da shekara ashirin sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara goma sha shida, ba kamar Dauda kakansa ba, bai yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji ba, ya yi tafiya a hanyoyin sarakunan Isra'ila, ya kuma yi zubin gumaka domin a bauta wa Ba'al, ya ƙone hadayu a kwarin Ben Hinnom ya kuma miƙa ’ya'yansa maza a cikin wuta, yana bin hanyoyin banƙyama na al'umman da Ubangiji ya kora a gaban Isra'ilawa, ya miƙa hadayu ya kuma ƙone turare a masujadan kan tuddu, a bisa tuddai, da kuma ƙarƙashin kowane itace mai inuwa, saboda haka Ubangiji Allahnsa ya miƙa shi ga sarkin Aram, Arameyawa suka ci shi a yaƙi, suka kuma kwashe mutanensa da yawa. a matsayin ’yan kurkuku suka kawo Damaskus, ya kuma ba da shi ga sarkin Isra'ila, wanda ya jijji masa a yaƙi. A rana ɗaya Feka ɗan Remaliya ya kashe sojoji dubu ɗari da dubu ashirin a Yahuda, domin Yahuda sun yashe Ubangiji Allah na kakanninsu. Zikiri wani jarumin Efraim, ya kashe Ma’asihiya ɗan sarki, Asirikam Hafsa mai lura da fada, da kuma Elkana mataimakin sarki, Isra'ilawa suka kame kamammu daga ’yan'uwansu mata, ’ya'ya maza da kuma ’ya'ya mata dubu ɗari biyu, suka kuma kwashe ganima mai yawan gaske, waɗanda suka kwasa zuwa Samariya, amma wani annabin Ubangiji mai suna Obed yana a can, sai ya fito don ya sadu da mayaƙa sa'ad da suke komawa zuwa Samariya ya ce musu, Domin Ubangiji Allah na kakanninku yana fushi da Yahuda, ya ba da su cikin hannunku, sai kuka kashe su cikin fushin da ya kai sama, yanzu kuma kuna niyya ku mai da maza da matan Yahuda da Urushalima bayinku, amma ku ɗin ba ku da laifin zunubi ga Ubangiji Allahnku ne? To, ku saurare ni, ku mai da ’yan'uwanku da kuka kama a matsayin ’yan kurkuku, gama fushin Ubangiji yana a kanku, sai waɗansu shugabanni a Efraim, Azariya ɗan Yohanan, Barekiya ɗan Meshillemot, Hezekiya ɗan Shallum, da Amasa ɗan Hadilai suka tasar wa waɗanda suke isowa daga yaƙi, suka ce, Dole ku kawo waɗannan ’yan kurkuku a nan, ko kuwa za ku yi laifi a gaban Ubangiji. kuna niyya ku ƙara ga zunubinmu da kuma laifinmu? Gama laifinmu ya riga ya yi yawa, kuma fushinsa mai tsanani yana a kan Isra'ila, saboda haka, sojoji suka ba da ’yan kurkukun da ganima a gaban hafsoshi da dukan taron, sai mutanen da aka kira sunansu suka tashi, suka ɗauki kamammun da ganimar, suka sa wa dukan waɗanda suke tsirara sutura, suka sa musu sutura, suka ba su takalma, suka ba su abinci da abin sha, suka shafa musu mai, suka hawa da dukan raunana a kan jakuna, suka kai su wurin ’yan'uwansu a Yeriko, wato, birnin itatuwan dabino, sa'an nan suka koma Samariya. A lokacin nan, Sarki Ahaz ya aika wurin sarkin Assuriya neman taimako. Mutanen Edom Sun sāke zuwa suka yaƙi Yahuda suka kuma kwashe ’yan kurkuku, yayinda Filistiyawa suka kai hari wa garuruwa a gindin tuddai da kuma a Negeb na Yahuda, suka kame su suka kuma zauna a Bet Shemesh, Aiyalon da Gederot, haka ma Soku, Timna da Gimzo, tare da ƙauyuka kewayensu, Ubangiji ya ƙasƙantar da Yahuda saboda Ahaz sarkin Isra'ila, gama ya haddasa mugunta a Yahuda kuma ya kasance marar aminci ga Ubangiji. Tiglat Fileser sarkin Assuriya ya zo wurinsa, sai ya wahalar da sarki Ahaz maimakon taimakonsa. Ahaz ya ɗauki waɗansu abubuwa daga haikalin Ubangiji, da kuma daga fadan sarki, da kuma daga sarakuna, ya ba da su ga sarki Assuriya, amma wannan bai taimake shi ba, cikin lokacin wahalarsa, Sarki Ahaz ya ƙara zama mara aminci ga Ubangiji, ya miƙa hadayu ga allolin Damaskus, waɗanda suka ci shi a yaƙi, gama ya yi tunani da yake allolin sarakunan Aram sun taimake su, zan miƙa hadayu domin su taimake ni, amma suka zama sanadin fāɗuwarsa da kuma fāɗuwar dukan Isra'ila. Ahaz ya tattara kayayyaki daga haikalin Allah, ya kwashe su, ya kulle ƙofofin haikalin Ubangiji, ya kakkafa bagadai a kowace kusurwa, a titin Urushalima, a kowane gari a Yahuda, ya gina masujadan kan tudu don ƙone hadayu ga waɗansu alloli, ya kuma tsokane Ubangiji, Allah na kakanninsa, ya yi fushi. Sauran ayyukan mulkinsa da dukan hanyoyinsa daga farko zuwa ƙarshe, suna a rubuce a littafin sarakunan Yahuda da Isra'ila. Ahaz ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Urushalima, amma ba a sa shi a makabartan sarakunan Isra'ila ba, sai Hezekiya ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki.